Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmar sabata ga abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 Ku biyo mu don jin ya sa ta kaya. Rayyan haka ya rinka tafiya har sai da ya fito daga dajin ya zo ya tarar da wani wuri da ɗaiɗaikun mutane suke ciki. Wani daɗi ne ya rufe shi don ƙila su taimaka mishi su nuna masa hanyar da zai koma garinsu don duk a tunaninsa yana Najeriya. Da sauri ya nufi wajen wani da ke ta sarar ice babu kaya a jikinsa. sai wani abu mai kama da fatar damisa da ya rufe tsiraicinsa da shi sauran ma irin shigar da ke jikinsu kenan matan kuma su ma suna rufe ƙirjinsu da tsiraicinsu don allah ina ne nan ka nuna min hanya na koma kano mamaki ne ya rufe shi da ya ga yadda suka taru suna kallon shi kamar wani sabon halitta haka ne yasa ya bi jikinsa da kallo amma bai ga komai ba haka ne yasa ya ƙara tambayar su da Allah ina ne nan wani yare mutumin yayi wanda sam Rayyan bai gane me yace ba dan ba ma zai iya cewa ga yaren da yayi ba Hausan ya ƙara musu suka ƙara maida mashi da yaren Rayyan bai san lokacin da ya fashe da kuka ba ganin ko da mutuwa zai yi ba za su taɓa gane me yake cewa ba don har turanci ya musu amma sam ba su gane me yake cewa ba a takaice ƙarfi da yaji Rayyan ya koma rayuwa da waɗannan mutane da bai san su ba tun yana ɗari-ɗari har ya saki jiki ya miƙa wa Allah lamuransa ya hage da addu'a akan Allah ya kawo sanadin da zai bai ƙasar da ya tsinci kansa a ciki a haka awanni ranaku watanni suka rinƙa shuɗewa har aka samu shekara ɗaya da ɓacin Rayyan iyayen Rayyan har sun sadakar da cewa mutuwa ya yi Suwaiba ita ma haka dole ta haƙura don ta kasa manta Rayyan ɗin yanzu ta kai ta kawo har fargaba take dare yayi saboda irin wuyan da take sha a hannun Umar da har lokacin Allah bai bashi iko a kanta ba amma tana shan bakar wuya da nauyi har lokacin duk ta ɗauka mafarki take na ganin Umar sabida juyar mata da tunani da yayi don har lokacin ba ta iya ibadanta kamar yadda ta saba ballantana ta taimaka ma kanta da addu'a Aisha kuwa duk yadda ta so sanar da wani halin da ba take ciki ba ta iyawa sabida da ta yunƙuro wani abu zai same ta dan har wajen wani malami ta je bayan ta gama bayani a takarda ganin cewar da za ta yi magana wani abu ke samun ta amma abun mamaki tana miƙa wa malamin takardar ya maido mata akan shi bai ga komai ba tana dubawa ta ga babu ɗigon rubutu a ciki hakan ba ƙaramin ɓata mata rai yayi ba da kuma tada mata hankali sai da ta cika foolscap guda fa da rubutu gudun buɗe bakinta tayi don taga ko zata iya magana Ta ji an sharara mata wani mahaukacin mari da yasa jin ta ɗaukewa na wucin gadi sai da ta dawo hayyacinta ta kwashi takalmanta bata tsaya yiwa malamin sallama ba tun daga lokacin ta dage da addu'a ba dare ba rana akan Allah ya raba Suwaiba da baƙin aljanan. Malam Adamu kuwa bai taɓa kawowa duk abin da ke faruwa matsalar daga wajen Suwaiba ba ne. Ya fi tunanin dai haka Allah ya ƙaddara mata babu mijinta a tsakanin Rayyan da Yazid. Bayan 'yan watanni da faruwar hakan, wani Ubaidu shi ma ya fito neman auren Suwaiba. Duk da shi magidanci ne da yaransa uku tun da ya ƙyalla ido ya ga Suwaiba ya ji ya kamu da mugun santa. Jun ya nemi Malam Adamu akan yana son Suwaiba da aure. Malam Adamu kuwa ya ba shi labarin Rayyan da har lokacin iyayensa ba su zo sun kwashi kayansu ba. A nan ya ce ya bari ya samu iyayen Rayyan tukunna. Duk yadda suka yi zai gaya mishi. Da kuwa ya samu iyayen Rayyan da maganar wani ya zo yana neman auren Suwaiba, ce mishi suka yi kar ya damu ya aurar da Suwaiba. Tunda ba su da tabbacin Rayyan ɗin yana raye ko baya raye. tunda har aka yi tsawon wannan lokaci ba a kan shi ba batun kuma kaya kuma za su zo su karɓa su raba shi biyu su bar wa suwaiba rabi su ɗauki rabin da ubaidu ya dawo ya ba shi izinin ya fara zuwa wajen suwaiban kamar dai wancan a haka ubaidu ya fara zuwa wajen suwaiba zancen duk da suwaiban ta kasa sakin jiki da shi don haka kawai sai take ji a jikinta in dai lokacin aurensu ya yi wani abu zai iya faruwa duk da bata fatan hakan ya sake faruwa gashi can ƙasar ranta tana so ta rinka ce kanta da addu'a amma sam ba ta iyawa duk abin nan da ake yi Umar na ranta ko don yawan mafarkinsa da take yi da tunaninsa kamar dai wancan lokacin haka aka kawo komai da komai da ya ganganci aure aka fara hidindimu ta kowane ɓangare an kawo lefe an yi komai rana kawai ake jira Aisha kuwa a cikin fargaba take don ta san da ƙyar idan aljanin suwai ba bai lalata wannan auren ba shi yasa ta wani zurma jiki wajen gayyata ba ballantana ta taɓaka wani abin arziki duk da tana ta addu'a akan Allah ya sa wannan karan kar wani abu ya faru a fasa auren Ubaidu kuwa doki kawai yake zai yi amarya haka ne yasa ya ƙara gyara family house su, da iyalinsa ke zaune har da mahaifiyarsa dan gida ne da ya zama rabansa na gado ɗan babba ne wajen Fat uku ɗaya na matarsa ɗaya na mahaifiyarsa ɗaya gurin kuma idan aka yi baƙi haka sai su sauka a wajen nan ya gyara wasu wai ba aka sake wa ko ina fenti da yake Allah ya bashi mace ta gari ta yi wani haukan kishi kamar yadda wasu matan ke yi ba asali ma mahaifiyarsa ce take ɗan mishi nasiha akan ya ji tsoron Allah ya yi adalci tsakanin matansa idan ya auro su Suwaiban. Amarya ma Suwaiba ba bata wani zurma jiki ba, don ita ba wani son Ubaidin take ba, kawai dai tana son ita ma ta yi auren ne, ko za ta huta da ganin Umar a mafarki yana azabtar da ita. Duk da har lokacin ta sha yunƙurin gaya wa Aisha ko Malam Adamu, amma bakinta na mata nauyi. A daren da ya rage saura sati ɗaya biki, haka kawai gaban Suwaiba ya rinka faduwa, don ta san idan ana saura sati ɗaya bikinta, wata masifar ke faruwa. Aisha ita ma sukuku take ranar gabanta na faɗuwa akai-akai. Wajen ƙarfe takwas na dare, Ubaidu na zaune a ƙofar gidansa da abokansa suna cin abinci da matarsa ta girka musu. Suna ta tsokanarsa da ango-ango yana washe baki don ba ƙaramin ɗokin sabon auren da zai yi ƙara yi yake ba. dan ranar bai ko je wajen Suwaiba ba saboda sun yi da ita akan sai gobe zai kai mata ɗinkunan da ya bayar a yi mata. Suna ta hirar yadda bikin zai kasance don har wani walima abokansa suka ce za a haɗa bayan ɗaurin aure. Maganar da yake yi ne ya katse sakamakon Suwaiban da ya gani a fusace za ta shiga gidansu kanta ba ɗan kwali. Ta sha ƙananan kaya. Abokansa kuwa tuni su ma suka mai da hankalinsu kan Suwaiba suna kallon wacce irin yarinya ce wannan mara kamun kai. Ubaidu kuwa cikin tsananin mamaki ya miƙe ya bi bayanta da sauri. Suwaiba kuwa ba ta tsaya ko ina ba sai faɗin mahaifiyar shi inda matarsa da 'ya'yansa suke zaune suna cin abinci. Suwaiba har cikin ɗaki ta shiga hannunta kame da ƙugunta tana wani tauna gam. Cikin mamaki matarsa ta miƙe tsaye tana baiwar Allah lafiya kuwa kika shigo wa mutane gida ba sallama ko an gaya miki gidan arna ne. A daidai lokacin Ubaidu ya shigo shi ma ɗakin cikin tsananin mamakin Suwaiban. Suwaiba hannu ta ɗaga wa matar Ubaidu tana dalla dakata ki rufe min baki ba wajen ki na zo ba wajen wannan tsohuwar kilakin na zo. Ta ce tana nuna mahaifiyarsa. Cikin tashin hankali Ubaidu ya daka wa Suwaiba tsawa yana ke Suwaiba kanki ɗaya kuwa? Kin san da wacce kike magana kuwa? Mahaifiyata ce fa. Ai sanin mahaifiyarka ce yasa na zo don na mata gargaɗi. Ke tsohuwa, tun wuri ki ce wannan ɗan iskan ɗan naki ya je ya kwashe kayansa daga gidanmu dan ni ba zan taɓa auren ɗan iska ba tun wuri ya je ya samu mahaifina ya ce masa ya fasa aure na Ubaidu bai san lokacin da ya ɗaga hannu da zummar wanka mata mari ba ya ji kamar an rike masa hannu ana murɗawa suwai ba murmushi ta ita ce da ka da mari na yau da sai ka yi nadamar sani na mahaifiyarsa kuwa tsabar mamaki ya hana ta magana Ubaidu kuwa hannunsa da ke masa zugi kawai yake murzawa yana kallon Suwaiban cikin tsananin tafasar zuciya da tsana. Suwaiba kuwa sai da ta jefe su da mummunan kallo ta ce, Tsohuwa, kin dai ji na ce, a yau nake so a je a kwashe kayan nan daga gidanmu, idan ba haka ba kuwa na kawo muku da kaina. Cikin tsananin takaici mahaifiyarsa ta ce, yarinya kar ki damu, ai ɗan tsuntsu shi ke janyo wa uwarsa jifa amma ni ma ba a san raina zai ƙara aure ba amma tun da abin ya zo da haka insha Allahu ke ko ƴar gwal ce ya haƙura da ke kuma a daren nan za a zo a kwashe kayan suwai ba tsaki ta ja ta maka mata harara ta bangaje Ubaidu da ya yi suman tsaye jikinsa na rawa ta fice daga ɗaki. Tana fita mahaifiyarsa ta fashe da kuka tana, Ubaidu ka ga me ka jawo min ko yau yar ciki na take ce min kilaki a dalilin ka da cikin tashin tashin hankali ya zube a ƙasa don bai haɗa komai da mahaifiyarsa idan akwai abin da ya tsana bai wuce ɓacin ran mahaifiyarsa ba ballantana har ya ga hawayenta ya fara bata haƙuri yana shi bai san haka suwaiba take ba amma ta yi haƙuri ko da suwaiba ita ce autar mata ya haƙura da ita har abada daga haka ya fice daga ɗakin da sauri ya yi hanyar waje a ƙofar gida ya tarar da abokanansa sun yi cirko-cirko don suna jin tashin muryoyi ba su dai san abin da yake faruwa ba ubaidu a gaggauce musu bayani inda ya nemi su raka shi gidansu suwaiba wani irin mahaukacin bugu ubaidu ya fara yi wa ƙofar gidan suwaiba da ke kwance ta miƙe cikin faɗuwar gaba Malam Adamu da ke cin abinci ya yi waje da sauri don bugun da ake yi wa gidan kamar za a ɓalle. Aisha kasa haƙuri ta ita ma ta bayansa. Yana buɗe ƙofar Ubaidu bai wani tsaya gaishe shi ba ya ce, Malam Adamu a shiga a ɗebo min kayan aure na. Dan idan ‘yarka ‘yar gwal ce wallahi na haƙura da ita. Ani ban san ‘yarka ‘yar iska ba ce mara tarbiyya sai yanzu da ta je gidana ta yi wa mahaifiyata cin mutunci. maza maza a ɗebo min kayana kafin na shiga na ɗebo da kaina ai ban san yarka na shaye shaye ba salati malam adamu ya fara yi aisha na taya shi tuni ta fashe da kuka suwai ba kuwa cikin tsananin tashin hankali ta tura aisha don duk ta ji abin da ya ce a gaban ubaidin ta tsaya da hijabin ta iya gwiwa don riga da wando ne a jikinta hawayen da ke zubowa daga idonta ta ɗauke da hannunta cikin rawar murya ta ce Ubaidu me na yi maka da na cancanci haka daga wajenka wallahi yau ko waje ban leƙa ba ni ban ma san gidanku ba a yaushe na je na yi wa mahaifiyarka cin mutunci uwarki da ubanki kika yi min Allah ya tsine wa rainin hankalinki Allah ya tsine miki wallahi ji nake kamar na shaƙe ki sabida tsanar da na miki Kin matsa daga gabana kafin na rufe ki da duka ku shiga ciki ku kwaso min kayana Malam Adamu tun da yake bai taɓa shiga tashin hankali irin wannan ba, don in banda salati da rawar jiki babu abin da yake yi. Duk yadda ya so Ubaidu ya mishi bayanin abin da ya faru, kin sauraron shi yi, in banda ihu da yake yi yana tara masa jama'a. Suwaiba kuwa a guje ta koma ciki. Aisha kuwa ganin Ubaidu na neman shigowa ciki ya sa ta fara jawo akwatuna tana kaiwa waje. don kamar ta san hakan zai faru ta ƙi bari su taɓa komai sai da ta fitar da komai da ya kawo gidan ubaidi ya sa almajirai suka ɗibi kayan bayan ya musu cin mutunci na fitar hankali Aisha da ƙyar ta ja hannun Malam Adamu suka koma ciki don ya kasa motsawa daga wajen a ranar babu wanda ya yi bacci a cikinsu sabida tashin hankali zuwa yanzu Malam Adamu ya fara tsorata da abin da yake faruwa ya fara zargin ko dai matsalar daga wajen Suwaiban ne idan ba haka ba a ce har sau uku ana sa rana ana fasawa me yake faruwa haka Suwaiba kuwa har da zazzaɓi ya kama ta don zuwa yanzu ta fara tunanin anya matsalar ba daga wajenta ba ne don ita kanta yanzu tsoron kanta take lura da irin rayuwar da take yi da daddare na tashi da take yi ta ga ba kaya a jikinta wani sa'in inda ta kwanta ba a nan za ta zo ta tsinci kanta ba ita kanta ta san ta canza ita kanta ta san akwai abin da yake ta, amma ba za ta iya cewa ga abin da yake damunta ba a taƙaice tun daga lokacin malam adamu ya dake da addu'a ya saka a rinka taya shi da addu'a don har wajen malamai ya kai soyi ba akan a duba ta ko tana da aljanu amma har suka gama mata ruƙiyya babu alamar wani aljani Duk da haka Malam Adamu bai saki jiki ba, ya rinƙa amsowa Suwaiba rubutun tsari tana sha. Aisha ita ma ba a bar ta a baya ba wajen taya Suwaiba da addu'a. Yanzu duk inda kai a unguwar gulmar gidansu ake yi. Waɗanda suke tsonewa ido kuwa abin nema ya samu. Don musamman suka rinka zuwa gidan suna yi wa Aisha habaice-habaice. A haka rayuwa ta ci gaba da tafiya sai da mutane biyu suka ƙara fitowa neman auren Suwaiba. sai ana sauran sati ɗaya biki sai wani abin ya faru dan sanusi da ya ƙara fitowa neman auren suwaiba duk da irin gulmace-gulmacen da ake kai masa ya toshe kunnensa umar a siffar suwaiba ya je wajen aikinsa ya cakume masa riga yana ya je ya kwashe kayan aurensa daga gidansu ita ba za ta auri ɗan iska ba cin mutunci iri-iri haka umar ya yi masa ya ɗauka suwaiba ce a daren ranar yasa aka je aka kwashe kayansa su malam Adamu dama sun tsammaci haka don haka ne yasa ba su faɗa wa kowa zancen auren ba duk da zancen duniya baya ɓoyuwa wasu mutanen sun sani Suwaiba kuwa dama bata kawo ma abu ne mai yiwuwa ba ta san haka zai kasance shi yasa bata wani damu duk da ita kaɗai ta san tashin hankalin da take ciki na biyun kuwa Mubarak Umar a siffar Malam Adamu ya je ya samu iyayensa ya yi musu cin mutunci na fitar hankali har sai da iyayensa suka harzuka kamar za su yi wa mubarak baki haka su ma suka kwashe kayansu zuwa wannan lokacin mutane sun fara yi wa soyayya kallon annoba sun fara mata kallon mayya wasu kuma suna mata kallon tana da aljanu tuni ta yi wani irin baƙin jini a unguwarsu maza da mata ba karamin tsanarta suka yi ba in dai za ta wuce haka za a yi ta kaucewa ana bata waje idan kuwa ta shiga cikin mutane haka za a yi ta ƙyamarta babu wanda ya ƙara takawa ya je ƙofar gidansa da sunan ana santa idan kuwa wani ya je 'yan unguwarsu tuni za su kai masa gulma iri-iri har sai ya daina zuwa malam adamu kuwa tsabar tashin hankali ya ma rasa wa zai tunkara don ba iya so ba ake gudu ba har su abin ya shafe su addu'a kam a cikin yi ake ba dare ba rana wanda ba su san wannan sarƙar da ke wuyan suwaiba ba shi yake hana addu'ar tasiri a jikinta ba don ita kanta suwaiban ba ta iya gudanar da ibadarta yadda ya kamata ballanta na ta taimaki kanta da addu'a wanda duk yana daga cikin sharrin Umar a cikin wannan yanayin wata rana Aisha ta aike ta akan ta siyo mata kayan miya don ba ta jin daɗin jikinta idan ba haka ba da kanta take zuwa aikenta sabida yadda Suwaiba ke dawowa da hawaye idan ta fita manya da yara haka za su rinƙa tsokanar ta suna kiranta mayya Suwaiba bakanta a sunkuye ta rinƙa tafiya duk da tana jiyo kalmar mayya da wasu ke jifanta da shi karan da ta yi da wani ne ya sa ta ɗagowa tare da ja da baya da sauri wani matashin saurayi ne ta haɗa ido da shi da sauri ta ɗauke idonta tana ƙoƙarin ratsawa ta gefen shi tare da ba shi haƙuri shi kuwa ya sha gabanta tun suna haɗa ido ya ji ya kamu da ƙaunarta santa ya shige shi farar ɗaya Suwaiba kuwa mamaki ne ya rufe ta don ta san duk yadda aka yi wannan baƙo ne ba a garin nan yake ba da bai san cewa ita annoba ba ce da kowa ke gudu da wannan tunanin ta ratsa ta gefensa ba tare da ta tsaya jin me yake cewa ba duk da binta da yake a baya ko kallonsa ba ta yi ba ta siyi kayan miyar ta ta koma gida duk da har ƙofar gidansu ya bi ta. Khalid kuwa tana shigewa wasu magulmanta suka zo suka same shi suka fara mishi gulma har suna ƙarawa da gishiri akan duk wanda ya zo neman aurenta mutuwa yake. ba mai ya ce, don haka idan yana son kansa da arziki ya bar ƙofar gidansu ba Khalid Kuwa murmushi ya musu ya ce yana son ta a haka idan ya mutu lokacinsa ne ya yi. Daga haka ya yi tafiyarsa ya bar su a wajen dan shi fa ya samu matar aure babu kuma wanda ya isa ya raba su Khalid kuwa duk da munanan labaran da ya ji akan Suwaiba hakan bai sa ya ji baya son ta ba dan shi ma wajen kawunsa ya zo dan shi ba ma a garin yake ba yakan zo ya gaishe shi ya mishi kwana biyu ya koma ashe da rabin zai haɗu da Suwaiba ne da ya ji ta balakin shiga ran shi da ya samu kawunsa da maganar Suwaiba take ya nuna rashin amincewarsa ya ba shi labarin duk masifar da ke samun duk wanda ya je neman aurenta don haka ya haƙura Khalid kuwa dage masa ya yi har da su magiya akan shi dai ya shige masa gaba insha Allahu babu abin da zai faru ai kowa da irin ƙaddararsa idan ma wani abu ya faru da shi to haka Allah ya hukunta da ƙyar da su ɗingo shi kawunsu ya je ya samu malam Adamu da zancen Malam Adamu kuwa bai ɓoye masa komai ba akan ba inda yake shawartar su akan Khalid ya haƙura kawai har Allah ya yaye wa Suwaiba abin da yake damunta. Dan maza har biyar suka fito neman aurenta amma baya yiwuwa. Kwantar wa Malam Adamu hankali ya yi akan karya karya wani damu shi ma zai taya Suwaiba da neman magani shi dai kawai ya masa izini A kan dole Malam Adamu ya amince don ya san wannan abu ne da ba zai yiwu ba. A haka Khalid ya fara zuwa wajen Suwaiba. Duk da Suwaiba ƙarfi da yaji take nunawa ba ta son shi, dan ba ma ta so ya shiga ranta har ta zo ta saka shi a rai, alhalin ta san aurenta da shi ba abu bane da zai yiwu. Duk da wani zuciyar tata na son kamuwa da mugun ƙaunar Khalid ɗin, dan za ta iya cewa ya bambanta da duk da samarinta da suka zo neman aurenta. Khalid mutum ne shi mai fara'a da barkwanci, da wuya ya zauna a waje bai saka ka dariya ba. gashi da nagartattun hali da kyauta Suwaiba duk inda ta so ta bari ya shiga zuciyarta sai da ya shiga yi kane kane a gefe ɗaya kuwa tausayin Suwaiba ke bala'in na kurkusansa da duk ya gano matsalar da ke tattare da ita na baƙin aljanun da take fama da shi hakan ne yasa ya sha alwashin taimaka mata ko da zai rasa ransa ne a garin hakan dan zai iya cewa babu irin tsoratarwar da Umar baya mishi tun da ya fara zuwa wajen Suwaiba kullum da yanayin da Umar zai zo mashi na ban tsoro amma hakan bai taɓa sawa yara sana ko tunanin rabuwa da Suwaiban ba. Tuni ya fara nema mata magunguna da su turare wanda ake korar aljanu da su. Dan har kaset da ke ɗauke da karatun Alƙur'ani da addu'o'i ya kawo Suwaiba akan ya zame mata abin ji babu dare babu rana. Abin da Khalid bai sani ba shine sarƙar da ke wuyanta ba zai taɓa sawa duk abin da ya bata ta yi tasiri a jikinta ba. don Umar wani salo ya zo da shi ta hanyar sanya ta bacci mai nauyi daga la'asar zuwa dare don kawai kar ta ji wannan kaset ɗin magunguna. Idan Khalid ya zo ya tambaye ta akan ta yi amfani da su, Umar zai shiga jikin Suwaiba ya ce ya yi amfani da su kamar yadda ya ce. A nan kuwa Khalid zai ta mata nasiha wa'azi da sauransu. Nan kuwa bai san ba da Suwaiba yake magana ba da Umar yake magana. Magulmata kuwa sun kai mishi gulmar har sun gaji sun zuba mishi ido. masu naci kuwa in dai za su gan shi sau dubu to za su tare shi sau dubu su ce rabu da suwaiba ba mayya ce khalid kuwa maganar su bai taɓa shiga kunnen sa ba na har ya yi masa tasiri a kunnen don tun da ya fara soyayya da suwaiba ya tattara ya dawo wajen kawunsa da zama saboda ba ya nemi transfer daga wajen aikinsa ya dawo nan da zama gashi da kyauta kamar me ba shi da ruwa ko kaɗan haka ne ya jawo mishi mugun farin jini a wajen jama'ar anguwar babba da yaro duk juma'a sai ya yi wa yara sadakar alewa duk wanda ya zo wajensa neman taimako inda yana da shi zai bashi haka ne yasa 'yan unguwar suke iya ƙoƙarinsu don su ga sun raba shi da Suwaiba don suna tsoron su wayi gari ya ɓace kamar yadda Rayyan ya ɓace ba a taɓa jin labarinsa ba har yanzu don sun gama yarda Suwaiba ya ce Kamuksa ma baya so akan dole ya bar Khalid yake zuwa wajen Suwaiba don su ma suna bala'in ji da Khalid a family ɗinsu. Khalid ko ko a jikinsa da aljihunsa da ƙarfinsa yake nema wa Suwaiba taimako a wajen malamai. Duk a cikin hatsari yake. Don zuwa yanzu Umar har bayyana kansa yake wajensa yana mishi gargaɗi akan ya rabu da Suwaiba. Suwaiba matarsa ce idan bai rabu da ita ba zai kashe shi. Khalid da bakinsa ke ɗauke da addu'a idan ya gan shi cikin dakiya yakan yi murmushi ya ce wa Umar ya je ya nemi aljana ‘yar uwarsa ya aura don Suwaiba mutum ce don haka mutum za ta aura ya rabu da Suwaiba don shi ba zai taɓa rabuwa da Suwaiba ba idan ya ga ya rabu da Suwaiba to mutuwa ya yi. Umar kan kyalkyale da dariya ya ce mishi idan haka ne kuwa tun a yanzu ya zama gawa don babu abin da zai hana shi ya kashe shi in dai ya so shiga tsakaninsa da matarsa Suwaiba. Umar kan yi murmushi ya ce mishi raina ba a hannunka yake ba idan ka ga na mutu na ne yayi ba dan ka isa ka kashe ni ba Umar a fusace kan so ya cutar da Khalid din ta hanyar zama dabbobi iri-iri don kawai ya tsorata Khalid din amma me Khalid ya rike babban makamin da ko kaɗan bai isa ya cutar da shi ba wato ayatul kursiyu ayatul kursiyu babban sirri ce da ya kamata kowa ya rike ba ƙaramin kariya ba ce wallahi ko da ba kullum za mu karanta ba mu daure mu koya idan zamu mu kwanta bacci mu karanta mu tofe jikinmu ƙarin armashin ma ka haɗa da suratul ikhlas wallahi there is no harm that will come to your way sai dai idan yana cikin destiny naka a ranar da Khalid ya sa aka kai kuɗin gaisuwa komai da komai na aurensa da ba aka sa wata uku masu zuwa to masu sauraro laifin daɗi garewa ku ji gaba da jimirin bibiyan mu a cikin wannan shiri domin jin shin Khalid sai auri Suwaiba? Ku biyo